kuna conference kan dor ka conference no kan furta yayi hamni biye da labiz tarai kin haraka no bayre kono kan conference te sana ase bonna sala ifo no iriga ba kan sayin conference te in zanka kim kaga hangan irsi bakala ima kai ga teboro d kala imete suba sʋb gĩn bɔr-yãng d sẽn ba mo kala yem tɩ la bay kãng sʋba la a bo kɩɩdr go labo a ikambarana go a inni d inni fahamandi kãng sɩsẽmo ni sinmo gete boro damanti ni tɩ ne du biinme sãn nano bor kãng suba ni labo ni ga fur jama jine damanti ni bungo ne bungo ĩne ne bõngo feere no bõngo feere wõ y min kẽwẽn-dɩã wõ ne bõngo me feere ne me faham nga go education ra education mo manti sonma sõnma eh, ne imene a ni nyadin babu ni bir abori man ting hinig te education education har hin dumino ni nyadin babu ni bir ndu bir mai hanno education no inin chawni ni bon fere ni fahamdu dunya ni du bayrai ngamo education no to hayno inni ke ga fahamandi in bai kan da hin ko go ise igi te boro igi hin mo labo ga suba ba da ir ko kan go ko yete dotiyo ba su ir funu iri haiwo saru sayid labo kuljine ngai wo igi hin kon labo irge ni ga nana irga irga kabiga irga bay kan suba igalabo gai ambori